za ka karanta musulunci daga farkonsa har ƙarshe ba za ka ga inda allah ya ba da umarnin ka je ka bauta wa wani in ya yadda da kai sannan ne allah zai yadda da kai ba babu wannan zancen allah mubasharatan ake bauta masa mun mubasharatan shine karkasa kowa a tsakani akwai tsakani ta hanyar ilmantarwa babban tsakaninmu da allah shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka baiwa saƙo shi ne wasiƙa ta haƙiƙa da take tsakanin allah da bayi shi aka aiko mana don ya koya mana yadda za mu bautawa allah don allah ya yarda da mu don mu sami shiga aljanna amma shi kansa ba a aiko mana shi don sai mu bauta masa sannan bautar ta tashi daga wurinsa kuma allah ya karba ba ba haka allah ya sa lamarinsa ba duk mai karanta ƙur'ani ya gane shi ba haka abin yake ba an fahimci abin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ga ya koya wa sahabbansa haka ba cewa ku zo ku bauta mini sannan bautar sai ta je gun Allah ba haka bane yawwa a bauta wa Allah ana zancen bauta amma maganar ilimi da falala to fa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk falalar da mutum yake so a duniya to in ba ta hanyar manzon Allah ba ba zai same ta ba yawwa abi manzon Allah a nemi karantarwarsa a karanta abin da ya bari ga abin da ya bari nan duk a cikin littattafai yadda yake sallah an koya mana yadda yake shiga ban ɗaki an koya mana kai kwanciya da iyali duk ya koya mana ga abin da za mu ce hmm? in za ka shiga kasuwa ga abin da za ka ce ga yadda za ka yi mu'amala ga yadda za ka gaisa don waka sakin fuska mu'amala mai kyau yin gaskiya duk wannan shine karantarwa to a ce duk ya koya mana hazzancen farauta amma bai koya mana yadda za mu je ga Allah ba yadda za yi addu'a yadda za mu yi bauta a ce sai a haɗa mu da wasu mutane sai sun yadda da mu sannan Allah ya da wannan san baya cikin sakon musulunci ba haka Allah ya wannan addinin ba hmm. Allah fahimtar da mu